Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da hantsi. Hawa Sharif ce tare da sarfi da Hashin Gumel da sauran abokan aiki. Muka sake dawa a shirinmu na hantsi na yau Juma'a ta babbar rana 19 ga watan Janairu na shekarar 2024. a cikin shirin na wannan lokaci za ku je da shugabanni da ƙungiyoyi da dimbin jama'a masu saurare ke ci gaba da taya murna da fatan alheri ga sashen hausa na murya amurka a ci gaba da shirye-shiryen da yake yi na bikin cika shekaru 45 shir yana jin zaren shi a fannin yada labarai da shirye-shirye ga duniya za kuma ku ji cewa da alama dai tsugunin tashi bata kare ga tsohon shugaban babban bankin najeriya ba godwin emefiele domin kuwa hukumar efcc ta ce ta shirya tsaf domin gabatar da sabbin tuhume-tuhume a kan shi da ma sabbin shaidu da za ta gabatar a gaban kuliya. sai a biyo mu domin jin cikakken rahoto akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafa a cikin shirin amma da farko gasar fiyu da kashi da farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya mai karantawa sarfil hashim gumel Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi ji Alhamis cewa ya shaida wa Amurka cewa yana adawa da goyon bayan da Washington ta daɗe tana yi na kafa ƙasar Falastinu a matsayin wani bangare na samar da sulhu bayan yakin da isra'ila ke yi da mayakan hamas jami'ai a gwamnatin isra'ila masu ra'ayin mazan jiya sun sha nuna adawa da kafa kasar falastini mai cin gashin kanta a kusa da isra'ila sai dai sanarwar da netanyahu ya yi a wani taron manema labarai da aka yada ta gidan talabijin na kasar na tabbatar wa duniya wata baraka su da amurka babbar mai goyon bayan isra'ila a yakin kakakin majalisar tsaron ƙasa na fadar white house john kirby ya yi watsi da kalaman na shugaban Isra'ila. Ya ce wannan ba sabon tsokaci ne na Firaminista na Netanyahu ba. A bayyane yake ba haka suke ganin lamarin ba in ji Karbi. Babban jami'in diflomasiyyar Rasha ya yi watsi da shawarar Amurka na komawa teburin tattaunawa kan batun yarjejeniyar makaman nukiliya. Da yake magana a taron manema labarai na shekara-shekara a ranar Alhamis, ministan harkokin wajen kasar Sergei Larov ya ce ba zai yiwu ba yayin da washington ke ba da tallafin soji ga ukraine ya zargi kasashen yammaci da rura wutar rikici a duniya ta hanyar kafafawa ƙasar ukraine gwiwa wajen kai hare-hare kan yankunan rasha ya kuma yi gargaɗin cewa moscow za ta cimma burinta a rikicin ba tare da la'akari da goyon bayan da kasashen yamma ke baiwa ukraine ba da yake tsokaci kan shawarar da amurka ta gabata na dawo da tuntuɓar juna a fannin sarrafa makaman nukiliya larabi ya ce moscow ta yi watsi da tayin ya ce don gudanar da irin wannan tattaunawa da farko washington na buƙatar sake duba manufofinta game da rasha mayakan hutu da ke samun goyon bayan iran sun harba makamai masu linzami guda biyu na kakkaɓo jiragen ruwa akan wani jirgin ruwa mallakar amurka a mashigin tekun adin a cikin wata sanarwa da rundunar sojan amurka ta fitar a yammacin ranar alhamis sanarwar ta ce ma'aikatan jirgin sun ga makamai masu linzami sun sauka a cikin ruwa a kusa da jirgin babu wani rahoto da aka samu na rauni ko lalacewar jirgin in ji babban kwamandan amurka 'yan tawayen hutu na yemen sun ce su ne suka kai harin suna masu ikirarin kai harin kai tsaye in ji sanarwar da aka fitar a shafukan sada zumunta na kungiyar a ranar alhamis da ta gabata ne sojojin amurka suka kai hare-hare akan wasu yankuna da ke samun goyon bayan iran da ke ƙarƙashin ikon Hutu a ƙasar Yemen yayin da ake ƙara nuna fargabar rikicin Isra'ila da Hamas na iya faɗaɗa a yankin gabas ta tsakiya. An jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. inda al'umma daga sassa daban-daban ke ci gaba da taya sashen hausa na murya amurka murna cika shekaru 45 da soma yada shirye-shiryen shi kamar yadda za ku ji karin bayani a cikin wannan rahoton da wakilinmu haruna mamman bako na birnin kwanni a jamhuriyar nijar ya aiko mana al'ummomin hausa na duniya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu da ma gamsuwarsu game da cikon shekaru 45 da girka sashen hausa na muryar amurka abinda ya sa muka leƙa a birnin kwannin jamhuriyar nijar da ke kan iyaka da tarayyar najeriya inda muka soma da yanke cibinsu da shugaba na ƙasa da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam mai suna yanci da walwala cewa da alhaji abdullahi kado domin jin kowane ƙoƙari ne muryar amurka ke kawo musu a cikin ayyukansu na yau da kullum na neman kwato bayan allah nasu haƙoƙin. babu gudunmawa shine ba da labarai da fahimtar da mutane eh, halin rayuwa da halin da suke ciki don kasan labari ba karamin abu ne ba a cikin rayuwar mutum mutum saboda misali tana yawa za ka ɗauki tahiya za ka wuri kaza ko sokoto ko ina sai a ce maka a ai ako matsala su hanya kaga sai labarai za su baka shi saboda shi ne muhimmanci da suke da shi ba ɗan ƙarami ba ne mu muna alfahari da su saboda duk bayanin da suka bada iya lokacin da Allah ya sa na san halin da nake ciki wato na yi wayo ban taba ji Amerika ta ba da labari ba wanda aka komo aka musunta shi ban mu taba ji ba kenan sai sun tattance sai sun tattance labari kwata sannan su bada shi muna jin daɗin abin da suke yi saboda baka taba jin suka ba da labari ba aka komo aka ce ƙarya ne yalla watakila cikin shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka la ko wani wasu shiri yalla waɗanda ka saita waɗanda kaka jin daɗin su waɗanda kake bibiyar su lahiya uwar jiki ni a kowane lokaci ina sauraron lahiya uwar jiki domin kamar dai ka je asibiti ne saboda ana hira da dokto yana ba mu labarin yadda zaka yi rigakafi na hutoci da dama na rashin lahiya da dama kuma yadda zaka iya ka yi huskance su in ma sun same ka kaga gare su na ji labari gyada tana maganin ciwon suga kuma tana maganin hawan jini in ka ci ta danya ka cika tashin hannu su ma bangaren yan kasuwa sun yaba wasa sashen hausa na muryar amurka kamar yadda za ku ji albakari zakari consular national chamber of commerce magatakarda kungiyar 'yan kasuwa ta nan birnin kwanni ko gudunmawa da ta kawo kwale na waye kai ta eh, zuwa ga 'yan kasuwa musamman shirin na nata na kasuwa a kai miki dole shi na da kyau shi kana sanin yadda duniya yadda kasuwa take tiya sai dai a ƙara zurfa a ƙara mishi kari a ƙara mishi kari a ƙara faɗa shi eh, a dan zuwa nesa nesa mayan garuwa sau ana jima da harkar kasuwa ta wani fanni fanni ka take idan eh, mutane su samu shigaba kan kama zo wurin nan ka san labari yadda harkoki suka taya kenan in za ka taya wurin sai ka zanta shirin ka ko akwai wani eh, koke zuwa ga magabatan sashen hausa na murya amurka ko kuma wani wata musamman ganin cewa ku yan kasuwa kuna fama da kalubale da dama eh, musamman irin wannan lokaci a yankin sahel ga yan ta'adda ga wani bi jami'an tsaro da kuma sauran hauhawar farashin kayayyaki da abubuwan su kai tashin hadarin gwamnan zabi akwai koke da hau da kishin nan hali da muka cikin hankin sahel kenan kuma musamman mu nijar yanzu tun da aka yi juyin mulkin nan muna cikin halin ambargo kenan kaga an samu na takunkumi to takunkumi ne yana har da yan kasuwa da talakawa gaba daya abin ya kai inda kai sai dai fatan da muka dai a ta ba da labari mutane su samu kansu ya waye Allah kabo kuma mu Allah ya sa su gane gaskiya kuma sai a samu a shirya don muna son a shirya lokaci ya kai an mace matsaki an yi hasara da yawa a cewar shugabannin kungiyoyin malaman makarantar boko yan kwantaraki na wannan yankin na birnin kwanni da ke iyaka da najeriya a gunsu biyo hausa abin alfahari ce sunana dai abdulaziz bukar musa magatakar da kungiyar sina seb a nan kwanni kuma coordinator na turnon lafaji an ce murya amurka kasan dai murya ce wadda ta mamaye duk duniya kenan duk an ce murya da ke zuwa duk duniya in kai magana jin ka kenan kasan wanda babban gudunmuwa ne ga mu kungiyoyin yau misali kungiyar ce jagoranci sinasef yau zan ce duk kasar duniya da babu inda ba a san sinasef ba albarkacin murya amurka muna alfahari sosai sosai da shi da ma'aikatan nasu respondancin da a wajajen tunda a kowane lokaci duk abun da ya shawa rayuwar kungiyoyi balle nan mushanni wanda mu muke bugun gaba da shi in matsaloli sun taso tsakanin mu wasu wasu ko ko tsakanin yawancin tsakanin matsaloli da gwamnatin mu to wallahi kuma eh, mu da amurka ta kawo gudunmuwa babba tunda kowa san da cikin neman inkin ma'aikata dole ne wata rana sai an yi magana al'umma su ji akwai matsaloli wanda ana so a wuce eh, ƙasa sai ta kai waɗansu ƙasashe na duniya dalilin eh, mura amurka ka gani duk yawancin matsalolinmu yana zuwa har inda ba a mazato yalla akwai wasu shirye-shirye da mura amurka ke yi wanda ka ɗauka hankalin ka sosai to babban eh, da ke birge ni tsaka mai wuya nan da ake samun dama a tattauna da duk abun da ya shayi rayuwar dan adam misali a fannin siyasa da fannin siyasa da kuma rayuwa ta yau da kullum ƙungiyoyin mata su ma sun yaba wa shirye-shiryen muryar amurka a tsawon waɗannan shekaru shekaru kamar yanda wata kansila kuma bugu da ƙari shugaban kungiyar iya mata ta gundumar birnin kwanne ta mini ƙarin bayani. Sunana Hajiya umu Ali kuma president ta mata daɗi da ƙara kuma kwansayar ta Meri. Muryar Amurka dai gaskiya hisibilillahi mu tana waye muna kai tana waye muna kai bisa wasu abubuwan da mu sani ba dai mu mata. Kama haka bisa harkar siyasa nan harkar takara harkar dai wadda mace za ta hitowa a san da mace ta. Muryar Amurka duka tana tallafa mana nan wannan wuri idan tana sunayen mu tana sunayen mu tana sawa a mu tunda murya amurka ita kadai ce ke hitowa da wallafa harkokin da mata ke yi nan ne muke godiya gare ta muna yi musalla ko cikin shirye-shiryen da uh, ta ke gabatarwa Allah ko ko wani shiri wanda ya yi dauka hankalin ku ko wanda ya birge ku wallahi ne dai cikin shirye-shiryen da suka yi abin da ya birge ni wanda ya kayatar da ni kallabi tsakar raunna wannan ina jin daɗin shi sosai kuma bai huce ni duk lokacin da za a yin shi komi nika ina kashe lokaci na sai na saurari wannan nan babi. Wani mai sauraron VOA Hausa da ke cikin garin Kalmalo da ke cikin karamar hukumar mulkin Illila ta jihar Sokoton tarayyar Najeriya da ke iyaka da birnin Kwanni ya yi nasa furucin game da cikon shekaru 45 da girka VOA Hausa kamar yadda za ku ji. Sunana Sule Barazana Obamaji Bello Kalmalo. To lalle gidan rediyon Amerika da cika shekara 45 gidan rediyo na babba samma 'yan kadiba ai kamar ya wa'azarta mutane al'amari daban-daban ya kulla zumun mutunta sannan mutane na alfahari da shi saboda gidan rediyon kowa duniya ga yanzu yana jin shi yana amfani da shi abubuwan suka tacewa daban-daban waɗannan abubuwan masu na birgin sannan na biyu waɗannan abubuwa cikin shirye-shiryen na suka ina jin daɗin shirin nan na kasa ba kasa ba saboda suna birge ni domin abubuwan nan duka da yawa ma suna birge mu muna jin daɗin su muna sauraren su har yanzu da Allah ya suka cika shekara 45 muna sauraren su kuma gaji Allah ya ɗaukaka su Allah ya ɗaukaka da rediyon Amerika haka a dai ranar 21 ga wannan wata na janairun shekara ta 2024 ne za a bukin cikon shekaru 45 da kafa sashen hausa na muryar amurka inda za a gudanar da wani warkaɗeɗen buki a birnin washington dc da ƙasar amurka haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar da madalla yanzu kuma gasar fili ya dawo da kashe na biyu na labaran duniya. Takaddama tsakanin Pakistan da Iran ta kai makura biyu bayan hare-haren wuce gona da iri da aka kai akan iyakar kasashensu. Lamarin da ya sanadiyar mutuwar fararen hula tare da ƙara fargabar barkewar rikici. Lamarin da ya janyo hankalin Amurka da China inda dukkansu suka yi kira da kada a rura wutar rikicin. A ranar Alhamis ɗin da ta gabata, an kai hare-haren jiragen saman pakistan a lardunan sistan da balochistan da iran inda suka kashe mutane da dama suka hada da yara hudu da mata uku in ji jami'an iran pakistan ta ba da hujjar harin da aka kai ta sama da cewa an kai harin kan maboya da kungiyoyin 'yan ta'adda ke amfani da ita a iran da a wadda tehran ta yi watsi da ita hare-haren sun faru ne kwanaki biyu bayan da iran ta kai harin bamai akan iyakar pakistan inda ta kashe yara biyu a wani harin da ta ce an kai wa kungiyar 'yan ta'adda ta isis sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken zai kai ziyara zuwa kasashen cape verde da ivory coast da Najeriya da kuma angola a mako mai zuwa in ji ma'aikatar harkokin wajen amurka ziyararsa ta hudu a nahiyar afirka tafiyar da ta zo ne bayan ziyarar aiki da majalisar ministoci goma sha bakwai suka kai a bara a matsayin bibiyar taron shugabannin amurka da afirka na shekarar biyu. a birnin Washington DC. Shi ma shugaban ƙasar Joe Biden ya bayyana muradinsa na zuwa nahiyar Afirka a wannan shekara, amma ba a bayyana takamaimin shirin ba. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya ce ziyara ta Blinken ta kwanaki shida za ta bayyana yadda Amurka ta ƙara inganta haɗin gwiwar Amurka da Afirka. tun bayan taron da suka haɗa da yanayi da abinci da kuma kiwon lafiya. daga ƙarshe masu bincike a jami'ar pennsylvania sun yi ma wani mutum mai tsananin lura da shan hantar alade ta waje wato ba a sanya ta a cikin jikin mutum ba kuma sun kalli yadda hantar ta yi nasarar tace jinin mutumin gwajin mataki ne don wata rana a gwada fasahar a jikin marasa lafiya da ke fama da gazawar hanta har ila yau wani nau'i ne da shan wasu sassan jikin dabba zuwa mutum an yi amfani da hantar alade a wajen jikin mutumin da aka bayar a matsayin tallafi amma ba a cikinsa ba wannan wani bangare ne na ƙoƙarin inganta lafiyar hanta kamar yadda ake tace jinin masu gazawar koda. sarfi da hashin aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. madalla har yanzu dai muna nan afirka ta yamma wannan karan a najeriya inda can din ma jama'a ce ke ci gaba da ta yi sashen hausa na murya amurka murnar bikin da yake shirin yi na cikar shekaru 45 cir da soma yaɗa shirye-shiryen shi. Assalamu alaikum ne magana Habibu Isa wadda aka fi sani da Habibu Ejen Marabayan Lemu. Ina muku murnan bikin cikan shekara 45 da fara shirye-shirye a Voice of American. Allah ya sa yadda muke jin daɗin shirye-shirye da ya gabata na shekara 45. Allah sa sabbin wannan shirye-shirye da za ku yi su wayar mana da kai su ilmantar mu ji daɗin su fiye da wayancan shirye-shiryen ku wayanda suka gabata ina muku murna da karuwar da muke yi Allah kuma ya dada ku kara dubban shekaru a doron ƙasa kamar yadda muke tsaga gaskiya. Cikin shekarun nan sashen ya shahara wajen yada shirye-shirye da labaru masu ilmantarwa, faɗakarwa har ma da nishaɗantarwa, kama daga siyasa, lafiya, ilimi, shari'a, tattalin arziki da sauransu. 'yan siyasa da jami'an gwamnati da ma kungiyoyi suna ta faɗar ra'ayinsu. Sanata Adamu Alero ya ce VOA Hausa ta yi fice wajen wayar da kan jama'a kan sanin 'yancinsu. Sashen Hausa na mini Amurka yana birge ni kwarai da suke wayar da mutane akan siyasa, akan sha'anin ilimi, akan kuma kawo abubuwa na ƙayatar da rayuwar al'umma. Wajen gefen siyasa an sa da mutumin kawai da mutumin birni ya fahimci abin da a siyasa kuma an faɗakar da kan mutane kwarai ga 'yancinsu kuma sun umfana kwarai ga wannan kuma ga kawo gwamnati ta gari ita ma gwamnatin kanta ana sa ta ta zama on track ta daidaita sahu kuma ta yi tsaye ta ga ta yi abin da daidai kuma duk abin da na gyara sashen 'yan jaridu musamman voa suna tsaye su ga cewa a yi wannan gyara ina sauraron program da dama musamman idan an ci zalunci an awa wani zalunci za a ga yan sun sun yi bincike sun yi kwanaki suna bincike sun yi kusan watanni suna wani binciken kuma su yi tsaye su ga cewa wanda aka zaluntar nan to an hidda mai hakin shi a kotu to wannan ba karamin aiki ne ba Shi ma shugaban kungiyar muryar talaka Zaidu Bala kofa sabuwa ya ce ya shafe fiye da shekaru ashirin yana hulɗa da sashen da ya zama masa tamkar makaranta yana mai addu'ar rahama ga waɗanda suka rasu. Kusan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka duk inda suke tsakaninmu da su mun zama kamar uwa ɗaya uba ɗaya. Don haka wannan ba karamin abin alfahari na gare mu ba waɗannan shekaru arba'in da biyar da kun yi kuna wayar da kan al'umma kun zama muna tankar makaranta ko kuma mu ce jami'a ba za mu taɓa mantawa da jajirtattun ma'aikatanku ba kamar irin su alhaji kabiru fage irin su lawal bukar maini daga jamhuriyar nijar irin marigayi umar sa'id tunu wada irin sani abdullahi tsafe irin su ladan ibrahim ayawa irin su sa'adatu muhammad fawo da irin su ibrahim abdulaziz irin su aminu bello sahabi har allah ya karɓi rayuwarsu to koyaushe za a yi wani buki na sashen hausa na murya amurka dole mu yi addu'a ga waɗannan bayan allah waɗanda sun ka sadaukar da rayuwarsu ganin sashen hausa na murya amurka ya tsayu da ƙawahunsu shi ya samu haganin da cewa babu yadda za a yi sashen hausa na murya amurka he irin wannan tunawa a ce ban mu tuna da waɗannan abubuwa ba da haka muka ƙara mika mu musamman ma ga shugaban sashen hausa alhaji aliyu mustapha sokoto da kuma ma'aikatan sashen hausa na murya amurka baki ɗaya. a nata sharhin zainab muhammad bununu ta ce sashen ya taka rawar gani wajen wayar da kan mata musamman a bangaren siyasa gaskiya sashen hausa na muryan amurka ta yi kokari kuma ta yi matuƙar rawar gani a kokarin wayar da kan mata kusan ni ma sai in ce gaskiya fitowar da mata suke su tsaya takara da sauransu sai in ga kamar muryan amurka sashen hausa ita ta kara ƙauni da wayar da kan mata har suke iya fitowa matan arewacin najeriya kaga yanzu har mun samu takarar gwamna sanatoci da sauransu da kowa yana nokewa a gida yana so ya fito amma yana jin kunya kuma akwai rishin wayar da kai da sauransu a madadin matan arewacin najeriya muna godiya gaskiya sosai mai sauraron muryar amurka a yankin karkara suleiman magamago mawuya ce tashar ce ke kan gaba wajen wayar da al'umma hukumar arewacin Najeriya. Ni Suleiman daga Magama Gumo. Lalle muna taya ku murna game da shika shekara arba'in da biyar da kafa sashen Hausa na muryar Amerika. Kuna ilimantar da mu yadda ya kamata shirye-shiryen ku da kuke yi musamman saka mai wuya da kuma arewa a yau da kuma eh, akwai wani shirin nan wanda Grace yake sake yi wai menene eh, ya bari ya huce. Wadannan shirye-shirye gaskiya muna jin daɗin su suna ilimantar da mu sosai musamman mu arewa arewacin Najeriya wallahi muna jin daɗin shirye-shiryen ku. A nan Najeriya da sanyin safiya za ka ga masu sauraro da ke shirin fita ayyukan yau da kullum na sauraron shirin farko na kafar labarin ta duniya da karfe shida don sanin halin da duniyar ke ciki. Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. An gaida Hauwa Umar da wannan rahoton. bisa ga dukkan alamu dai tsugunta tashi bata kare ba ga tsohon shugaban babban bankin najeriya godwin emefiele domin hukumar efcc ta ce ta shirya tsaf domin gabatar da wasu sabbin tuhume-tuhumen a kan shi har da gabatar da ƙarin shaidu a gaban kuliya. Ga Halima Abdulrahuf da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ta aiko mana. A yau Alhamis ne hukumar EFCC ta gabatar da tuhume-tuhume ashirin da ta yi wa gyara a kan tsohon gwamnan babban bankin Najeriya wato CBN Gado na fili gaban wata babbar kotun birnin tarayya Abuja. Barista magaji Mato Ibrahim mai mukamin SAN na ɗaya daga cikin manyan lauyoyin da ke kare fili a gaban kotu kuma ya tabbatar mana da cewa lallai EFCC ta gabatar da tuhume-tuhume ashirin da ta yi wa gyara kuma akwai yiwuwar za ta gabatar da sabbin shaidu a gobe Juma'a. a yau mun je kotu kuma abin da ya faru shine lauyan efcc ya zo da magana gyare-gyare a tuhume-tuhumen da suke da kuma wasu takardu da suka kara shigowa na tunanin su cewa wa'annan hujjojin su ne da za su tabbatar da cewa lallai lallai shine laifi ne bisa ga tuhumar da ake masa to mun duba takardu kuma ba wani abin da ya mana da hankali ko na kwabo domin dai kamar yadda na faɗa a da tuhumomin da ake duka tuhumomi ne wanda ake magana akan abubuwan da suka gudana a banki lokacin da ike shine shugaba kullum abin da muke so 'yan najeriya su fahimta shugabanci daban kuma gudanar da aiki daban domin shi bankin tarayya ba mutum ɗaya bane yake gudanar da aikansa akwai mataimaka akwai ofishoshi akwai branch controllers da sauransu sannan duk wani abu da ya taso da ya kama sabgogin banki akwai ka'idodi da ake bin su ba ko da yaushe abin duba a nan shine shin an bi ka'idodin nan ko ba a bi su ba to a yanzu dai abin da suke magana sababbin karin da suka shigo da su shine akan wata kwangila da suna zargin cewa ya ba kamfanin da matarsa ma ita ma director ce kuma mun duba takardun mun kuma duba sauran takadduna da ita matar ma mai sa hannu ce a ciki kuma ba mu ga alamar hakan ba duk da cewa dai wannan magana nake yi ba ta kamata ba domin ana ci gaba da hukunci nan kuma ba kotu bane to amma dai tunda kin yi tambaya akan charges din da suka shigo wannan dai su ne magana da suka shigo da su akan karin da suka yi kuma an Allah ya dago gobe ma rana ce da za mu sake haduwa da su a kotu ina tunanin gobe za su kawo karin shaidu da suke da su ma mu ma gaban gwam za mu musu duka tambayoyin da ya dace sai dai masanin kundin tsarin mulki barista mai nasara kogo ya ce sai dai masanin kundin tsarin mulki barista mai nasara kogo yana da ra'ayi daban akan batun yin shugabanci a matsayin jami'in gwamnati da kuma gudanar da aiki. Sashi na sha biyar sakin sashi na biyar na tsarin mulkin Najeriya ya kawo wajibi akan duk wani jami'i kuma dole ya kicin cin hanci da rashawa da kuma amfani da kujera a gina kai. Al'ada ce daidai da sashi na ashirin da daya Duk wani wanda yake kan kujerar mulki shi aka mika muwa shi aka ba nauyi kuma karkashin wani hurumi wanda yake duk duniya an san shi wanda ake kira vicarious liability wato duk wani abu wanda yake mukarrabin ka yake to laifin a kanka yake kai ne kake da nauyin wa da jawo wane da wane in kuma ka kama ka kai shiru ba kai bayanin wane da wane da wane ba to dole kai dai za ta ci doka hurumin doka kenan daidai da abin da kotu ta shirya kashi na ɗari biyu da zuwa na ɗari uku da hudu dole ne a bi ka'idojin da kotu ta shirya kuma tunda ta ba da shi beli ba mu da ja a nan amma gaskiyar magana hukumar EFCC ta jajirce duk wanda aka ba mukami shine zai zo ya yi bayani akan mukamin nan a wani bangare kuma kotu Tunde ta baiwa Emefiele damar yin tafiye-tafiye a duk faɗin Najeriya in ji barista Mato. Wancan karan bayan an kawo tuhuma ta farko an gabatar da shi a gaban kotu. Mun nemi belinsa kuma kotu ta yarda da neman mu ta ba da shi beli kamar yadda ta kafa ka'idodinta da cewa ɗaya daga cikinsu shine kodoshe ya kasance Abuja. To mun yi nazari mun duba mun ga cewa kamar wannan kwandishan ɗin duk da cewa yana bin wannan ka'idodin da shauransu amma mun ga cewa kamar an tsamara Najeriya dai ba Abuja kawai take ba. ba kuma mutum ne mai yan uwa da iyali da kuma abokai a ko ina a yau sai muka zo da wani nema na musamman muke roƙo kotu da ta sassanya wannan ka'ida kuma ta yi zafi sosai to cikin yardar Allah kotu ta duba ta kuma cewa to lallai muna da hujja ta neman hakan shine a yau kotu ta sassauta ta ce to zai iya zuwa ko ina a Najeriya amma dai ban da kasar waje to kuma dama mu wannan ba shine gaban ba domin takaddun sa na tafiya ma duka lokacin suna gaban kotu ina ɗaya daga cikin sharuɗɗuka so a yau ɗaya daga cikin abin da ya faru kenan bayan neman gyara cajin da suka zo da shi a gaban kotu. Idan ana iya tunawa EFCC ta gurfanar da Emefiele da wata sa'adatu yaro da kamfanin April 1616 da lifin karya dokar ba da kwangila ko sayan kayayyaki ga gwamnati a watan Agustan shekarar 2023 wanda baya rasa nasaba da sayan wasu motoci kazalika a cikin watan Disambar shekarar 2023 hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da saura manyan laifuka ta Najeriya wato ICPC ta fitar da alƙalman ƙididdiga masu tarin yawa inda ta nuna yadda cin hanci da rashawa ya yi tutu a bangarorin gwamnatin Najeriya guda uku kama daga na masu yin doka wato 'yan majalisa bangaren zattaswa da na shari'a tsakanin shekarar 2022 da 2023. Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Masu sauraro kafin mu ci gaba ga mabudin kunnuwa tare da Hussein Asmarawi. gaba ta ƙarshe a shirin na yanzu wato labarai a takaice. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi ji Alhamis cewa ya shaida wa Amurka cewa yana adawa da goyon bayan da Washington ta daɗe tana yi na kafa ƙasar Falastinu a matsayin wani ɓangare na samar da sulhu bayan yakin da Isra'ila ke yi da mayakan Hamas. Jami'ai a gwamnatin Isra'ila masu ra'ayin mazan jiya sun sha nuna adawa da kafa ƙasar Falastinu mai cin gashin kanta a kusa da Isra'ila. sai dai sanarwar da Netanyahu ya yi a wani taron manema labarai da aka yada ta gidan talabijin na kasar na tabbatarwa duniya wata baraka tsakaninsu da amurka babbar mai goyon bayan isra'ila a yakin babban jami'in diflomasiyyar rasha ya yi watsi da shawarar amurka na komawa teburin tattaunawa kan batun yarjejeniyar makaman nukiliya da yake magana a taron manema labarai na shekara-shekara a ranar alhamis ministan harkokin wajen kasar sergei lavrov ya ce ba zai yiwu ba yayin da washington ke bada tallafin soji ga ukraine ya zargi kasashen yammaci da rura wutar rikici a duniya ta hanyar kafafawa ƙasar ukraine gwiwa wajen kai hare-hare kan yankunan rasha ya kuma yi gargaɗin cewa moscow za ta cimma burinta a rikicin ba tare da la'akari da goyon bayan da ƙasashen yamma ke baiwa ukraine ba mayakan hutu da ke samun goyon bayan iran sun harba makamai masu linzami guda biyu na kakkaɓo jiragen ruwa akan wani jirgin ruwa mallakar amurka a mashigin tekun adin a cikin wata sanarwa da rundunar sojan amurka ta fitar a yammacin ranar alhamis sanarwar ta ce ma'aikatan jirgin sun ga makamai masu linzami sun sauka a cikin ruwa a kusa da jirgin babu wani rahoto da aka samu na rauni ko lalacewar jirgin in ji babban kwamandan amurka takaddama tsakanin pakistan da iran ta kai makura biyu bayan hare-haren wuce gona da iri da aka kai akan iyakar su. lamarin da ya sanadiyar mutuwar fararen hula tare da ƙara fargaba barkewar rikici lamarin da ya janyo hankalin amurka da china inda dukkansu suka yi kira da kada a rura wutar rikicin a ranar alhamis da ta gabata an kai hare-haren jiragen saman pakistan a lardunan sistan da baluchistan da iran inda suka kashe mutane da dama suka hada da yara hudu da mata uku in ji jami'an iran ta masu saro abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asariya idan allah ya kai mu za a je wasu abokan aiki madauke da wani sabon shirin yanzu kuwa madadin sarfila lahashin da ya taya ni gabatar da shirin da daji belawi da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yanzu hawa sharif muku fatan alheri da fatan za a yi lafiya sai an ji